a wannan zamani da ma da ba abin hawa la jiragen sama wala motoci irin na zamani kai wala halta babur irin wannan mm. kuma tafiyan ya ɗauki kusan ka ce wata ɗaya kan akai za a je da wasiƙa ja ba shugaba kuma ya tafin ya kai kasan farisa ya ku bayan Allah kasan gaba ɗaya ma in ka shiga fadin kasan da yawan jama'a ya kai gidan da aka ba shi sako ya isar wa shugaban da wani huska za a tarbe shi wa ya san shi mm. kai ne wa za ka zo gidan shugaban mu? gaba dai kan sai ba da an san ka ba ba wani abin nan musbakan shi yasa bayan Allah sanda ya fito da sani ya ce musu ga wanda ya aiko shi cewa ga manzon Allah ne Muhammadu zuwa gaba ya ce zuwa ga Kisra ta to <laughs> lalle an yi babban bako a wannan masayya ya kuma Allah an je aka gaya wa shugaba kayi babban bako yana ɗauke da wasiƙa wa'azu maka da shi shi yasa san larabawa kuma suka zo kasanmu ko garinmu ya kamata mu nuna musu muni shagabanninsu shi yasa a gyara falo aka yi mawuri ado aka yi mawuri kwalliya aka inganta komi didi wa daida bayan an kare sa'an nan aka cewa ba ko ya shigo yana ba da tarihin shigansa cikin wannan falo wai da ya shiga ya kalla adon gidan da kawan da zinan kana gan an yi wani show ne ana son a gwada masa kaman Ka kagan yadda muke ko mu mm. mawadata ne mu masu kaza wai sai kaman bai gani ba shigan da ya yi ya babbanta da shigan shigansu yanayinsa da halin da ya zo da shi in ka kalle shi kamar misali don a gane jama'a a gafartin da wannan misali kamar wani misali mutum ne ba gidaje ko wani ba kauye ne ya fito kauyensa ya shigo cikin babban birni da ka kalle shi kana ya sana wannan sanda zuwa ne san wannan bako ne ya ce da na shiga suka kalli shiga na da yanayi na ya babbanta da irin su shigan sai suka ɗauka an samu wani bakauye ne kawai haka shigo cikin falonsu da nake tafiya ran je ga shugaba sai ka sayar da ni lafiya ce wasika to ba da wasika ka koma sai ce a'a wannan wasika wanda ya bani wanda ya mika min wannan wasika alkawali na da shi ya ce in ba shugabanku kisra yadan da yadan shi yasa ba za a ba wani ya ba shi ba ni da kaina zan ba mika masa wannan abin da hannuna bayan Allah gurguje sai aka ba da daman zuwa da wasika ya mika wasika ya ba kisra ina son hankalin mu bayan Allah samarin da manzo Allah zai fi da shi ya aike shi asirinmu wasika da'awa zuwa ga wani shugaba babban mutum da duk duniya kana gan wani samari manzon Allah da fitar ya shiga ya kai an nema ya bada wasika ce a'a sakon fa hannu da hannu mm. sanda ya kai saka hannu sura sai ya dage ya saya yana girin ya gano response mai dace masa kisra a gigice shi daga cikin sarakunan haira manyan haira ce ku zo ku larabawa da kudajen larabci amma ku da ku ne yan kirista karanta mini wannan wasika wasikan da bayan Allah gurguje ina cikin bismillahir rahmanir rahim wannan wasika an so mata da sunan Allah ar-rahmanir rahim min muhammadin rasulullah daga annabin Allah muhammadu ila kisra azim faris hmm. iyakan maganan kenan tun ba kare ba shi ce waye wannan wasika a zomin da shi har ya soma da sunansa min muhammadin rasul ila azim abin nan kisra ila azim faris ya eh, kisra azim faris bai fara da sunana ba kaifa ni bi haza. yaya muhammadu zai min magana da haka ya soma da kansa wa huwa min atba'i alhaina cikin bayina wallahi ya rashin ladabi la ilaha illallah bayan Allah ku gan ku kalla ku fahimci yanda wasu ke raina wasu al'umma saboda suna gadara da arziki da mulki sai suka kalli larabawa jahilai ne talakawa ne maciya baya yaya zai wasika har ma ya fara da mai muhammad kuma rasulullah sannan ya ce ila kisra azim faris iyakan wasikan kan kenan kan aje aslim taslim ko salamun alamun ittaba al-huda mm. da ya karanta iyakan wannan wasika sai ya ce saya daga nan mai komin wasikan shi karbi sai sa hannu ya yayyaga wasikan ma gaba daya a ah, wani irin reni kenan sarki ya kusata ya hawo dinga yauki ana faman kwantar masa da hankali an rina shi an ce masa an fara da sunan Muhammad Rasulullah sannan aka ce azim ila malka ila kisra azim faris sai ana giran wani abu sarki zai ci sai aka zo aka kama shi abdullahi bin huzafa aka fidda shi cikin falo a shi ta da hankalin sarki wai na fita ina sai ba wanda ya ce min komai amma walastu ubali hina uqtal musliman fi hmm. ayi dambin kana fi lahi masra'i ina giran sakamako in kashi ne ko mai almuhim sakon mazon Allah ya shiga hannun kisra bai Allah ya dage sai yana giran wasiƙa jawabi ya ligan an yaga wasika da ya ya saya ba wanda ya ce masa komai ya ce sai na kama hanya na juya na koma zuwa ga madina bayan hankalin kisra ya kwanta sai ya ce ina wannan da aka ba shi watikan ku zo min da shi aka zagaya aka duba cikin garin duka ba gan shi ba ya bar gari ya koma zuwa ga madina ya ke madina lami lafiya lokacin da hankali ya dawo a nemo shi a kamo shi a kawo aka ba da cikin neman sa ai yawo fadin garin duka ba same shi ba kaga nan yayi mai kenan ya tsira ya shiga falun kisra da wasikan manzon Allah ya idar da wasikan ya shiga hannun kisra ya karanta ya husata ya nemi wanda aka turo a kama shi da a masa hukunci ko a kashe shi ko dai da wani abin da zai yi amma dai ya yi yaga wasikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi ya dawo Madina ya ba mazun Allah labari annabin Allah da na tafi ga abin da ya faru ya hakaito hikayar da ya gama mazun Allah ce wasika ta aka yage ce eh, ce to mazzakallahu mulka yanda ya yaga wasikan Allah ya raga-raga da sarautansa Allah ya tsige shi kuma Allah ya raba shi da sarautansa annabi wannan addu'a mazzakallahu ulka kama mazzaka kitabi mm. yanda ya rina littafin nan ya ga aka Allah kake son kai ma ka ga ai masa ainihin sarauta bayan Allah annabi ya wannan magana da kisra ya gano kaman ai ba samu wannan manzon an kama ba ya tafi ya tsira sai wasika ya ce a ji a ba na'ibinsa mana ministansa a zamanin yana kasan yaman sunansa bazan ce bazan ga wani abin da ya faru na ji wani mutum daga madina ya bayyana yana da awon annabci ya yi mini wasika na rahimi ina son ka je ka kama shi ka ja min kunninsa mm. in ka gama ka turo min shi daga can faris ina kiran wannan wasu ina kiran wannan mutum a kawo shi gabana ya yi rini ra'arama la ilaha illallah ka ji fa wa annabin Allah abin da yayin nan wayar ne har an ci ya ta da gari sai ana neman saka ba bayan Allah ba zan da aka bashi wasikan sai fidda da mutane biyu ce ku je kasan makka an zo makka mazo Allah bashi makka yana madina amma sun ke ta'i suka tambaya to Allah Muhammadu nan ina ke samun sa aka ce yana can madina lafiya suka ce ha ai ya shiga hannu in je kisrawa a kamo shi a kawo sai kurisha suka ce alhamdulillah kurru ainan hankalin kowa ya kwanta yanzu fa inna kisra ta tasadda li muhammad kisra ya shigo cikin sinin nan wai yana neman muhammadu ya kama shi yasa hankalin kowa ya kwanta wa allahu sharra sharri muhammadu ya tsira ya shiga hannun kisra ya kare bai allah mutanen da aka turo suka shigo madina sun zo suka tadda annabi Muhammad sallallahu suka ce sako fa daga wani wa a gaya maka gobe da safe ana fidanka ka gurfana daga wurin bazan daga Yaman amma muna gaya maka mun da muka zo nan muna maka wasita muna mu taimaka maka mu magana in ya so abubuwa su maka sanni to amma sai mu da kai mun dace mu je into terms ka amince da abinda da zamu nema wurinka in ka bamu mun mu shugaba magana a yafe maka amma ba haka ba wallahi za mu kunkume ka mu je da kai har daga kasar yaman bayan allah gurguji lokacin da aka ba mazo allah wannan labari sai mazo allah ya murmushi ya dariya ya ce ko an ce a kawo ne suka ce wa iya eh, ku dinna ga ce kwarai kuwa ce to ku kwanta ku huta har goben allah ya dafa a tiyani idan ka ku zo min gobe mu tafi da garin allah ya waye mazo allah ya fito ka ce to lokaci yayi me ka hannunka ba da hannu mu sama wannan ankwa ya so mu ja ka zuwa yaman saboda Allah ce ku koma ku gaya ma shugaban ku bazan kaman wanda ya turo shi ya bashi wannan wasika yanzu yanzu nan Allah ya yi raga-raga da sarautansa gaba daya Shaira shairawaihi ya kashe shi kuma ya mm. murkushi ya hau sarauta kuma ya ambarar da shi wancan tsohon shi sa ba shi da wani mulki bi da wani iko Allah ya kunyatar da shi suka ce wannan tasuniya ne ba gaskiya ba ne mazu Allah ce ko koma kuyun ba zaniya ba ku labari bayan Allah muna ba da wannan labari kissa ce wanda take hakikiya lokacin nan ba wani na'uran da ya ko ba wani network ba haka ka ce muna ko wani abin da ya kamo abin ya gaya mutum Allah kaman ga abin da ya faru da kasar Yaman sun juya sun je Yaman suna tambaya sai shi ma ba zani ya ce bai da labarin komai amma mu gira kwanuka kaɗan mu gan ko labarin haka ne bayan Allah bai ba fi sati biyu mai kyau ba shega wasika ya fito daga wurin shera wahi ya ce iza a taka kitabi haza yan wasika ta ta zo gari ka ina son gaya maka mai suna kisra la kisra ba da yau an kama da shi mm. saboda ka san irin halin da abin da yi na kwaci da shaɗi da rena mutane shi yasa a yi layya da shi mun kashe shi yanzu ni ne shugaba kuma in wasikan nan ya zo ina son ka gaya ma jama'a an yi sabon shugaba a baya ami bayan Allah da shugaban ba yaman ya gano wannan wasika kamar yadda mazun Allah ya fada haka ne da aka dubi tarihin da datin nan ya dace ran da annabi ya ce ranan aka barar da sarautar sannan tabbas kuma haka nan ne wallahi san da ya fadi ya sujjada ya gode ma Allah kamar lalle annabin Allah ne mai gaskiya ne ba makaryaci ba ne wanda ya je da wannan wasiƙa abdullahi bin Husafa, mazun allah ya haiba da hankalinsa da gwanintansa da hakurinsa da juriyansa samari ya je wannan aiki ya dawo kuma allah ya yage sarautan kisra bayan da aka yi wannan aka kare zamanin annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam lokacin hijira na da shekara shida to bayan mutuwar mazun allah don da Muzaffa ya shigo afirka nan fa ya zo habasha kuma da shi aka bude misra to amma zamanin sayyidina umar sayyidina umar sai ya ce a je a buri kadashin romawa bayan an gama da farasa wannan sauran romawa wallahi ya ji daga cikin mayakan rumawa ko abdullahi bin huzafa sarkin rumu ya ce na samu labarin sahaban annabi an ce mutane da masu gaskiya muna son mu bincika tabbatar shin da gaske suke da jan ido da gaskiya cikin addininsu ko dai a'a ai mubalaga ne cikin abin da ake faɗa sai ya alkawali da sojojinsa kamar don Allah in aka samu wayanda suke manya cikin sahabai a cikin yaki kada a kashe su a kamo su riban yaki a kawo su a raye yana da abin da yake son ya gano game da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duba Allah fa cikin waɗanda za a kama a cikin yakin Roma wanga shi dace Abdullahi bin Huzafa aka kama nan ne nike so in karfafa karatu na sosai ya kuban Allah matasan mu samarin mu mai da hankali kan wannan zancen da nake so ni Abdullahi bin Huzafa ya fita da niyan jihadi fi sabilillah an kama shi an je da shi cikin gidan sarka hannun Rumawa wanda suke su ne manyan mutane 'yan Kirista a wannan zamani lokacin suke mallakar sham da tarashin da ke bayan sham an kamo shi ya bayyana cikin falon abin nan kaisar shugaban rumawa ga sahabi ga musulmi hannu 'yan kirista aka tara masa jama'a sai shugaba ya ci da ainihin abdullahi bin uzafa ya abdullah ina son in baka wani ofa ka dai gan kana hannunmu ya kwana da kwanaki ke ka yau in na bada ishara na bada alam kawai kashin ka ra'ayi kuma ba wanda zai ya isa ya kai nan ya kwace ka hannunmu to amma ina son baka wani ofa shine nassar ina son ka bar addininka ina son ka bar addininka ka zamo dan krista in ka bar addini ka zamo dan krista a nisfa mulki zan baka rabin sarauta ta inda Allah ya bani ka je gan sarautar mu da fadinsa da arzikin da ke ciki wallahi in kai ka iya ka bar addininka ka shigo cikin christianity za a baka rabin ainihin mulki bi ma'ana rabin arzikin garin da ka baka wanda ke wannan alkawali bayan Allah mai iko ne ya bayar an ba musulmi samari ofa za ba shi rabin sarauta wani jawabi ya ba shugaba wani jawabi ya ba sarkin sai ya ci masa malam ba sarautarka kawai ba ba rabin ba ka ba da sarautanka duka ka kara na rumawa na farisawa duka ka kara na larbawa duka ka ba ni sarautan duniya duka wallahi ma ta daktu dinin Muhammadu. ba zan bar addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba sai ce to in ku ba ka yadda ka karba ka hansa an baka cikin limana ba za a zaftar da kai ya ce ahalan wasu halan gara wannan azaban ku sauwara cikin hankalinku a kamo samari musulmi an ba shi duniya ka ba shi sarauta ka ba shi arziki ya ce a'a bai yadda ya bar addininsa ba na amfanin arziki da zaka samu a duniya karsa lahiranka karshe ne bayan Allah sarki ya bada command a je a rataya shi aka kafa shi kamar yadda suke fara sun kafa annabi Isa aka zo ana masa bulala ta sama ta kasa aka yi bulala aka ma'azabtar da shi ya ji jiki ana tambayan shi hal ta tanassar shin ka dina addini ka shigo cikin christianity ya ce a'a wallahi ba ran shiga ba bayan Allah yan wannan duka an kare aka ganka ban bi kariya ba aka saukar da shi aka zo da mai aka zasafa mai bayan mai ta abin nan ta taba fasa sosai ta yi zafi sosai aka fidda mutane biyu daga cikin waɗanda aka kama riban yaki cikin musulmai yana kallo aka zo da musulmi a raye aka jefar da shi a cikin wannan soyin mai aka soya yana ihu yana kuwa har shi ya mutu ya ce ina kallon danwana na mutuwa ana masa azaba ana soya mutum da ransa ya ku bayan Allah da ya gan wannan mashhadi sai ya fashe da kuka suka ce alhamdulillah da ya gan araba suya da bai ne kaga ya ya fara kuka ya ruku tambaye shi ya kariya ya yadda ya ce ha ah, wallahi ban yadda ba to dama nan kukan ka ce kukan da nake dan wanan nan ya riga yana gidan aljanna da can so nake da ni da so ma da ni amma yanzu haka shi ya riga yana gidan aljanna kuma wannan azaba wallahi ku wanda yafi wannan wallahi ba dan kariya ba Bai Allah muna bayani batun asabat tabbaci akan wannan addini da hakuri da kan wannan addini da kuma juriya kan wannan addini yanzu an mai bulala bai kariya ba an ba shi sarauta bai yadda ba an zo an jefar da wasu cikin wuta cikin mai yana kallo bai kariya ba sarki ya ce a'a ba haka za ba in dai kuma yi masa haka ya kiya ni na san samari ba abin da samari ke so kamar budurwa kamar mace ku kwance shi aka kwance shi aka saukar da shi aka bar shi suka nemi yariya da kyawa wanda take a zamanin ana gan ba namijin da zai kalle ta ko ya kaɗe ta da ita a ce kuma ya tsira za a jarrabi samari musulmi ta bangaren mace sai aka zabo mace wanda take da matantaka wanda za a doke ta a fitinanci mutum musulmi an kawo ta ta shigo cikin dakin aka kulle kofa daga ita sai shi yana cikin wani zarafi ya bar garinsa ba mata wurin samari ne ga shahawa yana kallo ga wata an turo ta shi yana ana son a gani ya fail ko ya pass ta ce wai bayan garin Allah ya waye da aka tambaye ta report ya labari jiya mai faru ga ya muna ai an gama da shi ta wallahi tun da na shiga dakin har na fita ko waya na wallahi bai yi ba ni ban sani ba wannan mutum ne ko gun ko dutsi ne ko meye shi bai si ba alaman shahawa ba wai waya ma sam kakan abin da kisra ke son eh, abin nan kaisar ke son ya ganin nan har yau bai samu ba sai ya ce a ah, lalle kan mutanen nan da sauran abin da za a yi masa aka bar abdullahi ibn huzafa kwana da kwanaki bai ci abinci ba aka bashi da nunwa yunwa yake masa matuka bayan kwana uku da za a zo masa da abinci sai aka kawo masa giya da naman alade aka aje cikin daki aka fita aka bar shi mu kuma mun san mutum in kan masu kana cikin masuwa illa man turra ghaira baqin wala adil yana da hanya da ya ci naman eh, aladan ko ya sha ma giyan ma ta wani huska cikin addini amma sai ga kamar a'a ai da son ka ne sai ka ci mushen da ka sha giyan in kana cikin masuwa amma ai da gangan a sa ka yunwa ana son wai a jarrabe ka yace wallahi an aje giyan aka aje naman aladan. yanda aka aje su haka aka zo aka doki bai taba wadan giya ba wala naman alajan nan ba yace wannan wuri kuma yaro ya fita to da saura mun san abin da zamu mai tambaya kuna ga ya saura an ba mutum mulki sarauta wanda yau aka kokuwa kai an ba shi arziki ya shuri ya yar bai karba ba an zo da mace kyakkyawa wanda za ta zo ta bangaren shahawa ta gama da shi malam wa gallakatil abwab wa qalat haita lak wa fi qira'atin hayyatu lak hmm. ai wannan duka bai amfanar ba an zo an azabtar da shi an masa bulala an daure shi kai an aje shi kwana da kwanaki bai ci abinci ba an kawo masa giya da ainihin naman alade duka bai ci ba yanzu da sarki ya rasa yanda zai yi da musulmi ya kasa ya fidda yani musulunci a cikin kwakwalwa da zuciyar musulmi da kuɗi ne da lallashi ne da mata ne da azaba ne duka bai amfanar ba sai ce to abdullahi yanzu me za a yi da kai a iya samu hankalinka ina da wani abu da yadda nake so in kai min na sakika ya ce me kenan ce kuna cewa mu arna ne mu shirkai kagan kan nan ina so ka tashi ka zo ka kama kaina ka kis kaina yana so ya wulakanta abdullahi abdullahi ya ce a ai ni ba dama wannan bakin da ke ambatan allah ya sumfaci wannan kai sai ce amma sharati na ɗaya na yadda in sun ba ka in ne wannan ba kaina ba ba wadon ni ba ina son ka furi yan waye na musulman da ke hannunka a cikin kurkukunku sai ya ce abdullahi zo ka yi na maka alkawalin wallahi zan bar a sake dukansu ba ke daya abdullahi ya ce da ya je kama kan wannan shugaba zai kisa ci allah ka san wannan kan arne ne halishin nan kuma ga abin da nake yi da shi amma allah zan yadda in masa wannan kisin in sun faci kan nan saboda yan wayena ba don ni karan kaina ba don na gan halin da suke ciki Allah ka sa wannan bawan Allah ya sassauta ma yan wayena ya fidda su a cikin wannan kurku yace saboda sun sai kama kan nan yake da sarkin da yake kan ya kare sarki ya ce wallahi wallahi na gan mutumin da ke da gaskiya a cikin addininsa baya da sassauci a cikin addini abdullahi na jarrabe ka kuma wallahi ka fas da kai da yan wayon ka duka baki daya na firi kowa da kowa ku tafi fi Allah. da aka yanta aka fidda su su tafi sai sarki ya ce kai abdullahi saboda wannan abin da ka yi na ga mutum mai gaskiya cikin addininsa ga kyauta ya kore rakon masu kace wurin dari wasu kace hamsin ya ce karbi na baka shi kyauta saboda samari kuma ga gaskiya ga imani ga addini ya ba shi wannan abin na rakon ma kyauta ya koro rakunman ya kuma sa jama'ansa duka gaba zai shigo da su madina sai umar da ya samu labari ga samarin da aka azabtar da shi aka yunwatar da shi aka yi aka yi aka yi amma ya kiya kariya sau da diyansa kuma an firi musulmai kusan mutane tamanin ga kuma abin da aka bashi na daga kyautayi wannan babban mutum ne batal ne gwarzo ne ya cancanci mu girmama shi Hakkun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa abdullahi ibn huzafa hakki ne bal wajibi na kan kowane musulmi ya rungumi abdullahi ya kis abdullahi amma wa ana abda ni ne wanda ran soma umar ya tashi khalifa musulman ya rungumi abdullahi ya kis goshin abdullahi bin huzafa yau in aka je aka lashi kofi na world cup ko european cup ko wani cup ne da an ba da wannan kafin nan ana kana ga samari an girke ana kisa wannan cup ana ga an samu zinariya ana jin daɗi eh, an samu wani daukaka umar ya ce mu abin da ramu shi ne goshin abdullahi wani kuzafa saboda samari ne da ya shiga hannun arna ake faman a raunana shi ya saya dindindin ya yi gaskiya tsakani da Allah kagan inda ya kariya sha ce ai da dama mun ce muku mai makaryata ne yunwata ne in yunwa na jinsu suna riko da addini amma suka wadatu komai sun yi gashi mun ba shi kuɗi ya lalace ya bar addininsa gashi saboda mace ya bar addininsa saboda sarauta ya bar addininsa saboda wandan jarabta kaɗan na azaba da azabtar wanda aka yi mai ya bar addininsa amma shi wannan mun yi da shi mun kasa lalle sahabin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to bayan allah gurguje kai kana gani yaushe za mu yi mu samu matasa samari irin su abdullahi ibn A auna irin rawan da ya hakan nan mulkin da aka bashi shi yau muke kokowa kai kuɗin da aka yi alkawari za a bashi shi yau muke faɗa muke sabani muke gaba a kai ka dubi A a azabta wannan aka yi masa amma duk da shi bayan Allah ka gan duka ya shuri ya is da shi ya yar saboda yana ganin a wanda ya fi wannan ya ce ba sarautar ka kawai ba na duniya duka ra'aban mata rabtu dina muhammadin shi yasa bayan Allah muna kiran matasan mu samaran mu kaman muna da manya cikin tarihin musulunci da ya kamata mu kwaikwayo da su rayuwar mu nan na da tsada akwai ababen da za mu yi da shi yawa amma yau ka gan samari mu in an kamo su za a kan talabishin samari da layu da guraye ya ci tauri shi abin da yake son ya yi duka garinsa inda ya tashi inda yake rayuwa mutanen garinsa ko kasansa kuma ne yake kashi za mu gana ce ya ci laya yana da goro in ka halbe shi bai shiga muka dinga ta da hankalin mutane ba ko ka duba su da kama su kwanakin baya ka gan su da guraye da layu suwa suke kashe suwa suke mu karan kanmu muke kashe kanmu da kanmu la aibu na wala aibu fina wa ma aibun siwana wa nahdu da zamani bi ghairi jurmin fa law nataka zamanu lana hajana ya rab wa laysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'dan ayana hmm. samari ya tashi da bindiga yana kashi yana halbi ba aminci ba kwanciyar hankali cikin garinsa ba batun ya zai yi ma da wasu al'umma shi mutanensa ma yake kasartarwa shi sa bayan Allah mai kokari mu kiyaye mu gida samari don a samu yadda ake so Allah taimaka mana Ba lokaci bayan Allah mun da sa'aya daga nan sai kuma Allah ke kai mu ne kautatin kuma Allah ya da eh, insha Allah ah, ta jima wai laifin daɗi karewa ne wa shehu mugudiya godiya doctor wato sheklabi to jama'a sai a gafarce mu wai ainihin na'urar namu na da masala a yau mm. to haka shehu ya dasa aya cewa wai muna ganin aibin zamani mm. kuma alhali ko aibin nan a cikin kanmu karin kanmu ne hmm. mu ne ma aibin mu ne fitina hmm. to she ganin mutane ba za su ishi kowa ba me za ka ce hmm. don ina ga sati wancan bawan Allah ya karfafa cewa gashi nan muna huskantar lokaci na siyasa wani nasiha za ka yi mana na matasa ga yana shi wannan bawan Allah mutum ɗaya ya iya ya kai sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya dawo lafiya me za mu ce mu ainihin matasa na zamani jazakallahu khairan Allah taimaka mana Allah ya sa dace a ah, malam abin da ya kamata mu yi ne kuma nasiha ne billah jiya ina jin cikin hutuba na wata mazance irin haka ka gani da farko dai a ah, ako amana kasa amanan zango amanan addini ina kan muna magana duka mu ta kanmu muke ta masa masa su babbake ka gani sarakunan mu ina nasiha da malumman mu don Allah don Allah ya kokari a nisanci siyasa kada malami ka sa tufafin rigan nan na yan siyasa kan stage kai ne ko ina rai rally kai ne ran da aka ce maka kai dan ndc ne ko dan mpp ne kai an gama da kai sun san kai nasu ne ba abin da aka fadi kuma yi aiki garin ka in ke babba ne shugaba ka kai wannan matasa kuma don allah abin da muke fadi ne kagan parliament mun nan in aka tafi za a ji ne ana tabbatar da dokoki mu za mu yi zabe mun kare mu zabe su amma da su ga sun tewa wurin su 200 nawa ne 70 ne ko nawa ne sun dan su ke aje mana dokoki abin ya yi bai yi ba su ne shi yasa wurin ajiyar nan wurin zaben nan ina roko saboda Allah ni ban ce maka zabe party A ko party B ba aiki na bane amma mu duk mutanen kirkin da za su masana mu wanda ya ce yana da kishin addini ya iya taimaka a tsango a samu ci gaba Allah ya nuna mana wannan haka nan na biyu mu matasa da ake amfani da mu ta bangaren zabe mu ne wadda sau da yawa ake influence mu da wanda kuɗi da wasu abubuwa sai ga mutum ya ji ya sadaukar da rayuwarsa duka saboda dan siyasa wannan wuri don allah lokaci ya kai mu ainihin abin nan dawo ga rakiyar wannan adam don malam gara guje ba fada cikin zango da su wada mai fada in ka je kana ka fada wani fati a ko fati b gida guda ne muno ne don jimma muke haduwa masallacin nan in idi ya zo muno ke haduwa da an kira yi rasuwa muno ke haduwa mu je mai sallan shi yasa fadan mu bai da wani amfani kowa ya kokari kana da yanci ka zabi wanda kake so cikin limana kana da yanci ka tallatar da candidate ka cikin limana da wayewa amma wani zage-zage wani hade-hade malam bai da wani amfani malam duba shekaran jiyan da za a yi zanga-zanga daga najeriya yanzu malamai ke hawan membari don allah a daina zanga-zanga zanga ba addini ba ne matasa na cewa ba ku isa ba wani bai sai hana mu cewa kan mu yi zanga-zanga ba muna nan aka ce muna kaman mu vote musu wani da wani muka yadda da ku muka vote musu mm. in abu na bata wa ya kamata ku ne masu me mm. masu gyara masu magana sai yau kuma kuka yi shiru ba ku ce komai ba mm. abin ya ishe mu zamu dangada ku cika mu yi kaga nan sai aka fara yadda maganan malamai maganan sarakai ana ganin yanzu ma cikin community na kaman su ma da mutanen banza ana ma jin haushin su alhalin kuwa muka yadda mahallin mu da sakuna mu da Allah su wara mu rungume shi yasa don Allah abin da na da ban tsoro sosai yanzu haka arewa malam wallahi ba ba kwanci hankali da haka so bazanga zangar nan dama ka san akwai batun boko haram dama ka san akwai zancen eh, yan ta'addan nan ga gaddaman da kaskanin sarauta daga can Kano abu hakan ya zo shi ka gan an bi ciki ana banna amma wani za su hana abin nan yanzu sun lose control saboda an riga an sa jisi an sa yayi an doki kala na wani fati yasa kai ba kai hana wannan abin nan kuma yasa muke cewa don Allah manyan masu hakuri don Allah in wani alherin da ake maka kai dai karbi kai shuru amma ka fito fili kana cin wani fati kaza da kaza za a hada ka da yara fada ne kaga shugaban babban mutum ya zama karamin mutum wannan kuma dole ne mu fada. ko da ku jawo shi mu amma dole ne mu fadi. samari kuma ayi hakuri ku nemi ilimi ku nemi masayi. kan mu je mu zallan siyasa in an kare abin mu baya muna son mu gani in aka zo za a yi sharing nan mu samu kekin da mu ma mu samu national kekin da mu samu rabo wanda yake mai yawa Allah taimaka muna Allah sa mu dace to a takeice shekarun mu dan sa'aya Na. wani addu'a ne zaki ma da umu wannan mujahidi ismail hani'a da yake an masa kisan gilla Allah taimaka mana mun san shine shugaban harkar tabin nan siyasi na Hamas Ismail Haniya wanda kisan gilla ake masa kaga muna batun democracy in abu haka ya kasance manyan da ke batun justice duniya wanda ke batun a yi democracy nan su kuma ke bada green light aka yi abuwa irin haka shi ta kaga kamar muna da matsala da batun sha'anin democracy ismail haniya dama abin yana giran wannan rana ne ko da duk rayuwarsa ya tashi ne bafan yana hmm. nan yana fama yana so ya tabbatar ya karbi yancin garinsa mutane hannu ba mutanen mutanen garinsa yayi fama yayi fama Allah ce min muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahba kamar su Ismail Haniya wa minhum man yantazir kamar su Sinwar dukkan su kowa na giran nasa kuma baddalu tabdila malam ka iya ka kashe mutum rai fita amma fikira yana nan dama fikiran nan na nan so suna yaki ne neman yancin kasansu wannan abin ba ko ka kashe kowa da kuwa fikiran nan na nan wanda za su taso baya sun zo su yi wannan abin yasa Allah jikansa Allah masa gafara Allah sa aljanna ta ce makomansa dama ya nemi mutuwan shahada matansa jiya ta burge ne bayan mata an mai sallah daga can Iran aka soko shi aka kawo Qatar da aka shigo gidansa daga Dauha matansa yaransa buɗa suke kaman an shigo da amarya dakin miji mijinta suna alhamdulillah mun gode ma Allah dama mijin mu abin da ne ma kenan Allah ya cika masa gurin sa to bayan Allah muna fata abin da muke fara Allah sa haka ne Allah ya karbe shi zama shahidi ko tashi safun shuhada ran tashi alkiyama insha Allah hada billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh